الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشا يذهبكم ويات بخلق جديد shin baka sani ba ya kai mutum cewa Allah ya halarci sammai da ƙasai da gaskiya ne bai halarce su kara zube ba inda ya ga damar tafiyar da ku ya ku mutane ya kawo wata halitta ta daban wadda za ta yi masa bauta da biyayya a madadin ku da ya tafiyar da ku ya kawo wata halitta da za ta bauta masa ta yi masa biyayya wannan kuma abu ne mai sauki a gare shi